Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan hantsin a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. A yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu ta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne Baba ya koma kiri tare da Aliyu Mustapha Sakwato muka sake dawowa mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya, za mu kawo muku rahoto kan yajin aiki da maluman makaranta suke yi a Nijar. tun da ka gama aza garab mun har tayya kenan da yanzu babu wata hanya da zamu komawa ita ce za mu ta sai inda Allah sa an kai dace inda su Allah ya kirawo su sun ka gane ke ba bisa hayyar gaskiya suke ba bisa dokin ƙarya na suke bisa dokin iska ne suke to sai kuma hira da wakilinmu isa lawan ikara yayi da shugaban ɗayan bangaren jam'iyyar adawa ta pdp ta najeriya a kan jayayyen shugabancin jam'iyya da ta kici ta cinyewa a koma ni dai na sanar da su gwamnoni da 'yan majalisar tarayya da sauransu to a nan umarnin da suka bani shine idan dai tattaunawa ya kauce ma matsayin da muka samu zama na farko to su sun haƙura haka kuma muna da shirin kallabi da maryam dauda za ta kawo muku da kuma sharhin wasu daga jaridun amurka sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai bayan kun gaba jin labaran duniya to jama'a barka da hantsi babban magatakardar majalisar ɗinkin duniya banki mun ya ce yana son a binciki wani harin jiragen sama da aka kai ranar larabar da ta gabata akan wata makaranta da ke Siriya inda har aka halaka mutane kusan talatin galibinsu duk kananan yara. sanar da babban sakatare bada ta ce idan har aka tabbata cewa wannan harin na ganganci ne to ya tabbata laifin yaƙi haka shi ma tsohon firayim ministan burtaniya gordon brown wanda shi ma dai manzo ne na musamman na majalisar ɗinkin duniya kan harkar ilimi ya ce ya goyi bayan a yi wannan bincike din jiragen dai sama yaƙi ne suka je suka kai hare-hare har guda shida akan wani ƙauye da ke yankin idlib a hannun 'yan tawaye wanda lokaci ne suka saki bam a kan ita wannan makaranta din inda kuma suka kashe malamai shida da 'yan makarantar su su 22 a cewar cibiyar adawa ta syria ta observatory da ita cibiyar da fadar shugabar amurka ta white house dai duk suna ɗora laifin harin akan rasha ne ko kuma ƙasar ta syria amma kakakin ma'aikatar harkokin wajen rasha igor konashenkov ya ce jiragen rasha ba su ratsa sararin yankin ba a lokacin da aka kai farmakin shugaba paul biya na kasar kamaru ya kafa wata hukumar bincike da za ta bi diddigin abin da ya janyo hatsarin jirgin kasa wanda ya faru a makon jiya inda mutane akalla tamanin suka rasa rayukansu wasu kamar 600 kuma suka jikata sai dai kuma madugun jam'iyyar adawa ta sdf john fruindi ya ce baya son ran cewa kafa hukumar zai wani amfani wajen gano abin da ya janyo hatsarin a hirar da ya yi da gidan rediyon nan na muryar amurka inda ya nemi a bar wani kwamiti mai zaman kansa tare da majalisar dokokin kasar kamaru su gudanar da bincike sai dai kuma a can yawundi babban birnin kamarun masu goyon bayan gwamnati na shugaba biya sun ce babu gaskiya a cikin zargin da madugun 'yan adawan ke yi to jama'a muna baku labaran nan ne daga sashen wasu murya amurka a washington dc a karin farko a tarihin siyasa amurka jiya an sami matan shugaban amurka har guda biyu da suka haɗe a wuri guda a wajen wani kamfe na siyasa da matar wani tsohon shugaban kasa ta zo ta haɗe da matar shugaban kasa mai ci yanzu suna kyamfe da ke da alaƙa da zaɓen wannan shekara na shugaban ƙasar wannan ta faru ne a garin winston salem da ke jihar north carolina jiya alhamis lokacin da michelle obama matar shugaba barack obama mai ci yanzu ta bayyana domin yin jawabin neman wa hillary clinton matar tsohon shugaba bill clinton ƙuri'u a gwagwarmar da ita hillary take yi na neman lashe zaben shugaban ƙasa a wannan shekara ita wannan jihar ta north carolina dai tana ɗaya daga cikin irin jihohin nan na amurka da ake cewa dole sai ɗan takara ko 'yar takara sun cinye su kafin su iya nasarar lashe zaben shugaban ƙasar a ƙarshe dai ƙasar burundi ta hannunta wa babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin mun wasikar bayyana ƙudurinta na ficewa daga cikin kotun laifukan ta duniya ta icc kenan da ke birnin hague ministan harkokin wajen burundi allen yamitri ya ce alkalami da ya riga ya bushe ba ja da baya akan wannan kudirin kasashen afirka da dama ne suke zargin wannan kotu ta duniya da cewa tun da aka kafa ta shekarar 2002 tafi mai da hankali a kan kasashen nahiyar afirka kawai a farkon wannan watan ne majalisar dokokin kasar burundi ta amince da wani shirin doka na fice wata daga kotu sa'annan ko bayan ta ma wasu kasashen afirka guda biyu da suka hada da afirka ta kudu da gambia su ma sun bi sahun ficewa daga kotu to hukumomin shirya na amurka kuma sun kame wasu mutane fiye da 60 da aka ce suna cikin rukunin wasu mazambata da ke yawan kiran mutane ta waya suna ba su tsoro domin su ba su kuɗi inda kuma aka ce zuwa yanzu sun firgita irin wanda mutane kamar dubu goma sha biyar inda suka tatsi mankudan kudade fiye da dala miliyan ɗari uku daga wurinsu. su jami'an ma'aikatar shari'a da amurka sun ce mutanen da aka kama suna da alaka da wata cibiyar wato wayar tarholi da ke kasar india wacce take da rasa kamar guda biyar warwatse a kasashen da suka hada da na amurka mataimakiyar attorney general ta amurka leslie caldwell ta ce galibi masu wayar kan auna tsofaffin mutane ne da suka rika daga aiki ko kuma bakin haure da ke zaune watakila ba sa da takardun halaccin zama a kasashen inda sukan tsorata su da cewa ko dai za a zo a kama su ko kuma za a fitar da su daga amurka musamman su dan ba su biya kudaden ba caldwell ta gaya ma labarai cewa mutanen nan sun fi shekaru hudu suna cin wannan ta'asar labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc VOA. madalla kungiyoyin malumman makarantu sun soma yajin aiki a jamhuriyar niger ga wakilinmu mamman haruna da karin bayani A jamhuriyar Nijar kungiyoyi 37 ne na malaman makarantar boko a ƙarƙashin kungiyar haɗin gambizar rasu mai suna Kos Nijar suka tsunduma a cikin wani yajin aiki na kwanaki uku. Wannan ko bayan an tashi barambara a ranar Litinin ta gabata a teburin sasantawar su da gwamnatin ƙasar. Malam Habibu Mummuni shine magatakardan kungiyar Sinan memba a gamin gambizar malaman makarantar bokon reshen birnin Kwandi. Matsalar ce ta yi mana yawa hankuli mun yi hankuli. nan ko mutum na son ka iya zamanto baka cika alkawari yana hita bayan ka to shi na sa gagarin ku ganin garbakin da aka yi ta samu mahimmanci ko ina in an kai kasar Nijar na saboda mutane sun gaji an san sun gaji da walakancin da aka yi musu eh inda bukatun ba su biya ba eh insha Allah wannan yanci ne wanda constitution ta ba mu ta kasa lokacin da duk mushen lakwal ko wani ma'aikaci ya zamanto ba a biya sama bukatocin shi ba har yadda za shi ta ce garabkin nan yawancin da ka kaga mu aza garab mun har iya kenan da yanzu babu wata hayya da zamu komowa ita ce zamu ta sai inda Allah sa an kai dace inda su Allah ya kirawo su sun ka gane ke ba bisa hayyar gaskiya suke ba bisa dokin ƙarya na suke bisa dokin iska ne suke to sun ka komo lokacin an ka zamna komai zai ta daidai insha Allah sai dai waɗansu ƙungiyoyin malaman makarantar boko ba su shiga wannan yajin aikin na kwanaki uku ba kuma a cewar Malam Abdulaziz magatakardan ƙungiyar Sina Celebration birnin Kwanni suna na yanzu haka suna nazarin yanda za su bullo ma gwamnatin ƙasar da zaran ta kasa shahi ma malaman makarantar boko kokon hawayen su satin ga da ya wuce kungiyar mu kadai na ta tayi ta yajin aiki kenan ga sati ba komai bane tunda an yi wata ganawa minista an kai waɗansu maganganu ba a shirya ba shine yanzu wanga sati an ka ce kewan biro national kungiyar mu babbacan ta aika mu duk ga takardan kasar ga gaba yau satin ga ne ya bada ra'ayin shi biskan sake salon ta yadda ya kamata mu yi biskan abubuwan da gwamnati ta faɗi mun ga abun yayawa yanzu sai an ceto me ya kamata yanzu ne ja wanga in sai an ake ma la semaine de réflexion sannan an ke a ah, tunda an yi wani ganawa ba sasanta ba yanzu kowane sai maga takarda ya ba da ra'ayin shi na sati mai zuwa yanda ya kamata a nasu bangaren uwayen ɗalibai na cewa wannan matsalar ta yaji ajiyar aiki ta kan kare ne akan 'ya'yan talakawa kamar da za ku ji musoma da malam amadu a gaskiya ina cikin bakin ciki da ɗemawa na kasancewa muka samu kamu cikin wanga mahaukacin yanayi cewa karatu an samu tarnaki tsakanin malumin makaranta da gwamnati abin ya ya yi mana ciwo da bakin ciki domin shugabanni ne na ƙasa kullum abin bai shafa su mu ne talakawa shike shafa da mu da 'ya'yan su yanzu duk wanda ka bincika ɗa ne na cikin gabjejiyar makaranta ko waje konan cikin gida ta biya wannan bakin ciki na gare mu Allah ka sauwaka mana kuma Allah ya sa gwamnati ta sasanta da malumman don bukatocin mu masu biya mu talaka Adam Alfari wannan ni dai a na ra'ayi kamar lahina dai na gwamnati tunda matsalolin malaman makaranta gwamnati ya san su kuma ya ya kamata abinda an matsalolinsu a warke musu su ya an ka warke musu su to abinda an ka tambayo su karatu garaba ba kowa musanni ba wakilai da yan wakilai ya tashi sai wakili ya tashi ya nan mushe zai samun shi daga hannu wakili waɗanda a wuce gabaɗin su su musani haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar wannan batun tika ne tika karatu To madalla a gaida Haruna, yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. kai da wannan mawaƙi wato kofi sami kenan babban jam'iyyar adawa a tarayyar najeriya ta pdp tana nan tana ci gaba da fama da tarzoman shugabanci to ko me ake yi don shawo kan wannan matsaloli wakilin mu isa lawan ikara ya zanta da shugaba ɗaya daga cikin bangarorin jam'iyyar wato sanata ahmad muhammad makarfi wani dattijo shugabanmu shi ya nemi ya haɗa kawunanmu domin a samu a warware wannan matsala eh, a zaman da muka yi a ofishinsa eh, abin da muka gina a wannan lokaci domin a fito da kwamiti na mutum goma sha hudu kowane bangare domin su zauna su ga yaya za a shimfiɗa hanyar da za a tabbatar cewa an janye shari'o'i da ke kotu eh, na san waɗanda muka fitar kwanan kwanansu uku a abuja amma shi sanata da sharif bai dawo da ƙasar waje ba suka koma gidajensu ya ce a sa ranar talata talata da ta wuce kenan aka sa ranar talata suka wasu sun shigo ranar litinin talata aka ce sai an fito da kasida da menene ma za su zama a kai wanda mu mun fitar da kasida a bisa zaman da muka yi na farko da shi a gaban wannan babba shi kuma ya fito da kasida akan ce a'a a yi ne shi ya koma matsayin shi na shugaban jam'iyya wai su ba mu wai gulabu da za mu ciki to kaga an koma baya a koma ni dai na sanar da su gwamnoni da 'yan majalisar tarayya da sauransu to a nan umarnin da suka bani shine idan dai tattaunawa ya kauce ma matsayin da muka samu zama na farko to su sun haƙura to shi wannan shugaba namu bai kasala ba ya ƙara nema na da ni da shi kawai mu uku mu zauna mai magana to a wannan waje shi da madashiru sai ya ƙara kawo sabuwar shawara cewa a'a mu manta da wannan mutane sha hudun da aka sa mu fito da wasu sababbi shida shida to ni na wakiltar jama'a ne baya da za in je ma shugabannin jami'a da kowa bayani su zauna su fitar da wakilai ni in ce na zo na zauna na shure wannan ni in fito da wasu wanda nake so ni me nake nema ba ina neman zauna a kan matsayin nan dindindin ne ba wani ina neman amfani da wannan matsayin domin wata biyan bukata ne ba a nan sai ka maganan cewa ai ni da shi ma muna iya barin mukami to shi ban san mukami ni dai na sani nake kan mukami shi ma ya dauka yana kan mukami wai anya kuna hango sarari akan maganar sulhun nan ko musamman ganin irin matakan da kuka dinga takawa ana irin wannan gabza to mu muna tattaunawa mu dai ba za mu bari a mana kofar rago ba ba abin da ba ma magana a kai ba abin da ba ma duba ba abin da ba ma tunani kai kuma nan ba daɗewa ba insha Allahu jama'a za su ga abin da za ina tabbatar ma 'yan jami'a da 'yan najeriya komai dabarar mutum komai ilimin mutum komai menene na mutum ba mun ce mun fi shi ne ba mu ma da daidai gwargwado abin da Allah ya mu ba za mu bari wani ko wasu su mana kofar rugo kana ji a jikin ka cewa ko eh, rikici eh, da ake samu na shugabanci tsakanin kai bangaren ka da bangaren sanata sharif ya jaza matsalar da aka samu a jihar edo na baraka to ba za ka ce bai taimaka wajen haka ba amma a lokacin da irin wannan karfi da aka yi amfani da shi eh, ko mai haɗin kanka inda kana bangaren jayayya ne Eh, ana iya rubuta abin da aka so a rubuta sulhun nan an yi kokarin yin sulhu karo daya an yi na biyu wannan gashi nan kamar inda kai bayan nan duk wani wanda yake ji zai sare kamar an kawo ƙarshen da wani dattijo ya sa baki shin wannan ya sa kayi wani hange na cewa ko ila akwai wani abu a ƙasa da ke ƙoƙarin ruguza wannan sulhu da kuke ta yin yana koma ba eh, ba wai ni ba duk yawancin yan jami'a abin da suke hange kenan abin da suke tunanin kenan amma duk abin da ba a yi shi da kyakkyawan nufi ba ba zai karko ba insha Allah. To duniya mu bi madalla wayannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar America a Washington DC. Yanzu kuma karfe uku da minti goma sha shida kenan na dare a nan Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba

Na fara hira da uwar gidan gwamnan jihar Kebbi, Dr. Zainab Abubakar Atiku Gudu, wadda ke da wata gidauniya da ake kira Medicaid a Turanci, mai yin faɗakarwa a kan cutar sankara, wato kansa kenan a Turanci". A makon da ya gabata, ta fara yi mana bayani a kan irin ayyukan da suke gudanarwa a faɗin jihar. Yau za ku ci gaban wannan hirar, inda na fara da yi mata wannan tambayar. To wannan gwaje-gwajen da ake yi koko tantancewa da ake yi kyauta ake yi koko ana dan rage kuɗin ne? A'a kyauta ake yi. Na jiha kyabi kyauta ake yi gaskiya ba a karba kuma a tambaya a ji ba a karbi ko sisi a hannu ko kowace mace ba. Bayan gwamnatin jiha ta ba da mata dubu biyu, matar shugaban ƙasa Hajiya Aisha Muhammadu Buhari ita ma ta ba da gudunmuwan mutum dubu ɗaya. sai ya zama na mutum dubu uku ne za a tattance kuma ha yau ana nan ana yi a ƙananan hukumomin eh, jihar. To wannan shirin naki kina ga zaki faɗaɗa shi har wajen jihar Kebbi ko dai ya zuwa yanzu dai zaki tsaya a nan kawai. To in Allah ya yarda in Allah ya bamu daman yi za mu iya mu yi a ina amma dai ina so a san cewa a kowane jiha dai ba a rasa wanda eh, watan abin da ake ce ma NGO Uh, kungiyoyi masu taimakawa mm-hmm. eh, irin a cikin irin wannan uh, ciwon sankaran sauran matan gwamnoni ma cikin su akwai wasu da ke irin wannan aikin iyaka dai kila baka sani ne ba amma kamar jihar oyo ogun um, na ga cross river suna yi borno mata ta yi uh, niger musamman niger ita kwanan nan ta fara nata gidauniyar kuma aikin da za su yi kenan zalla na ciwon sankaran mama da na mahaifa um, saboda haka su ma suna iyaka nasu kokarin iyaka abin da ya kamata mu yi mu haɗa kai ya mana kowa yana yi tare to wannan haɗi kai ɗin shine muka yi kokari mu yi da muka gayyato sauran matan gwamnonin jihohin suka zo tabi da muka yi namu faɗakarwa satin kamar sati biyu da ya wuce an eh. samu matan gwamnoni guda takwas suka halarci jihar kebbi a garin binza inda aka yi gwade-gwade muka je har bunza da su ana gwada wasu mata wasu an same su da ciwo a nan take aka fara mm. masu gashi saboda akwai yan gashi da aka zo da shi duk wanda aka samu ita ma za a yi masa gashi a nan kuma gwamnati ba wai kawai ta ɗauki nauyin tantance matan nan ne ba duk wanda aka samu da ciwo dole ne su ɗauki nauyin magani don bai yiwuwa mu zo mu gwada mata mu ce kina da ciwo shi ke an ce kuɗin maganin da jinyar na da tsada sosai eh gaskiya ne da gashin da maganin da komai akwai tsada wanda ke kankara ba zai iya biyan wayannan kuɗaɗen ba a yadda yake yanzu amma gwamnati ta taimaka kwarai da gaske su maza su za su ɗauki nauyin amma fara akwai macen da ke akwai matan da ke asibiti yanzu akwai yaro da suna nan da dama wanda gwamnati ke ɗaukar nauyin su a asibitocin. To dakta ya kike gani mutane ko musamman in ce mata ke fahimta irin faɗakarwar da kuke yi game da ita wannan cutai? Eh fa laifi alhamdulillahi a hankali in ana ƙara wayar da kai ilimi na karuwa za mu samu fiye da haka bai dai kai yadda muke so ba amma sai ka ga wani lokaci ba wai mace ba ta son zuwa asibiti ne ba dama ne abba ta samu ba in mm. muka je muka samu goyon baya da haɗin kai daga wajen hakiman su ma suna magana da mazan sai ka ga an su sun tafi asibiti kuma sai su ji daɗi kuma da duk muka je ni dai gaskiya ban taɓa zuwa wani gari ko a birni ko a ƙauye in ce a an nuna kamar ba a son muje ba ko kuma ba a son aikin da muke ina zaune ma a cikin gida mata za su bugo za su yi text za su ce a kawo sako suna neman taimako akan su duk wani abu da ya hmm. shafi lafiya yanzu dai na san kowace kowace mace a jihar Kebbi daidai gwargwado in suka zo suka same ni ana samun hanyar da za a yi a dan taimaka masu a tura su ba wai a'a kuɗi nike ɗauka yan ba su ba ba zai yiwu ba wasu ba zai ma yiwu ba jiha wanda ake da mutum sama da miliyan uku daga ina zan fara amma hanya in ka nuna wa mutum hanya shi ma wani taimako ne ga inda ya kamata a je ga inda ya kamata a nemi taimako yawanci asibitocinmu a nan ba biya ake ba kudin da ake biya kaɗan ne gwamnati na ɗaukar nauyi da yawa fiye ma da yadda suke iyawa amma dai suna ɗauka in dai game da eh, asibiti ne da neman lafiya mm. ana zuwa a kula da su daidai gwargwado sai dai a ce a'a za a rubuta maka magani da komai ka je ka siya in babu a asibitocin Jama'a masu sauraro iyakacin abin da shirin namu na yau ya kunsa kenan sai kuma mako mai zuwa 'yan Allah kai mu za ku ji mu da ƙarashen wannan hirar. a madadin babbar bakuwar tamu dr zainab abubakar atiku bagudu da ms julie gresham da ta taya na hada shirin ni maryam dauda daga nan birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya to madalla yanzu kuma ga sharhin jaridun amurka daga bakin nazir ahmad hausawa sharhin jaridun amurka wannan mako za mu fara ne da sharhin jaridar Washington Times. Jaridar Washington Times ta rawaito bayanin da ke cewa ɗan takarar shugabancin Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican Donald Trump na samun kamun ƙarfi a jihar Florida. Masu hasashe sun duba damar da ɗan takarar yake da ita ta shiga White House inda suka bayyana ɗan takarar dai har yanzu yana samun goyon baya musamman a jihar Florida yayin da kamfe ɗin zaɓe ke zuwa ƙarshe. Ƙuri'ar jin ra'ayi na nuna Trump ke gaba a jihar ta Florida a yayin da ake gabzawa da shi a jihar Ohio, biyu daga cikin jihohin da ake fafatawa don neman ƙuri'u. Har ila yau, jaridar ta Washington Times ta rawaito labarin da ke cewa 'yan ƙungiyar da ish na ƙara wa 'yan ta'adda karfi a Philippines. Tallafin da ƙungiyar da ish ke baiwa 'yan ta'adda a ƙasar Philippines na kara samun karfi daga hannun 'yan ta'adda daban-daban a kudu maso gabashin na Asiya, wanda suke kira da jihadin ra'ayi, a yayin da ake fatattakar ƙungiyoyin 'yan ta'addar daga Siriya da Iraki. An samu wannan wannan rahoto ne a wannan sati daga wata kungiyar masu zurfin tunani da ke da mazauni a Indonesia. Ana kyautata zaton wannan rahoto zai ta da hankalin gwamnatin Barack Obama, wacce shekara biyu da suka wuce ta janye dakarun Amurka na musamman da suka kwashe shekaru ashirin suna karfafa yaƙi da harkokin 'yan ta'adda a kudancin Philippines. Sai kuma mu leƙa jaridar USA Today. jaridar usa today ta rawaito labarin wata ƙuri'ar jin ra'ayi da ta nuna kaso 51 cikin 100 na jin tsoron faruwar tashin hankali a ranar zaɓe kasancewar kamfe na zaɓen da ake ganin ba a taɓa samun irinsa ba a tarihin siyasar amurka ya kawo ƙarshe ya takarar shugabancin ƙasar amurka ƙarƙashin democrats na baiwa abokin karawarta na republican donald trump rata da kusan kaso goma a ƙuri'ar neman ra'ayi da jaridar usa today da jami'ar suffolk suka gudanar amma tana fuskantar matsalar rabuwar ƙasar da ka iya iya jawo tashin hankali ranar zaɓe da ke tunkarar mu. Kaso hamsin da ɗaya ne cikin ɗari cikin mafiya yawan masu kaɗa ƙuri'a suka nuna damuwarsu da tunanin ɓarkewar rikici a ranar zaɓe. Ɗaya cikin mutane biyar sun damu matuƙa. uku cikin hudu sun nuna yadda amurka za ta yi zaɓe lafiya a kuma miƙa mulki lafiya wanda zai tabbatar da cikar demokaradiyyar amurka cika kusan sama da shekaru 200 amma kaso 40 cikin 100 sun ce suna da tabbacin yiwuwar komai cikin kwanciyar hankali har yanzu dai cikin jaridar usa today ta rawaito wani labarin da ke cewa yawan karuwar mutuwa yayin tuki a buge ya tsoratar da jami'an da ke kula da dokoki Yawan mutanen da suka mutu a yayin hadarin da ya hada da direbobin da suke a buge ya ninka cikin shekaru goma. Kaɗan daga cikin sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara a wannan mako sai kuma sati mai zuwa in mai duka ya yadda. Nazir Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka ke cewa mu zama lafiya. To madalla a gaida Nazir yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sunana babba Haruna Damba habadu Bajoga malamin makarantar Jalingo Primary School a Shaka. To alhamdulillah a yau ina so in yi kira ga 'yan uwana talakawa musamman ma ƙananan manoma na yankinmu na arewa maso gabashin Najeriya waɗanda muka tabbatar da cewa akwai masu sayar da su Haka kawai mai kuɗi zai zo yi cinikin gwana ya ce nawa ya sayar sai ya ɗauki kuɗi ya bashi. gwanan kuma tun kafin a dawo da amfanin gwana dawa tana sai kawai za a je aikin kinta don haka ya kai yan uwana talakawa ka daure mu daure don Allah kada mu tsayar domin ko fa mu san me gobe za ta haifar ba assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amurka da magana Buhari Musa ra'ayi na ra'ayina shine maganar mutanen da aka ba mukami daga shugaban Muhammadu Buhari wani su ce ba su yi domin duk wanda mun ga ya ce ba shi abinda mun ka kai ba dan kishin kasa ba abin da ya kasan ya yi samu gwamnati wadda aka sata kuɗin al'umma da ci gaba da wadaƙa da kuɗin al'umma don haka ko gaba wani waɗannan mutanen ko mu sun kai neman wani mukami mun san bayan kishin kasa na ba mu zaɓen su assalamu alaikum ni ne naku Buhari samu Makayar da ta Najeriya mai magana da Kalan Labuwa daga nan kanan labuwa kumin gudumar ya jihar bisa jamhuriyar nijar to gwamnatin nijar ya kamata ka taimaka wa matasa ka samo wa matasa aiki aiki matasa shine ne mai kyau rashin aikin matasa babu kyau ko kadan na gode mai magana hannu kadan labuwa daga nan kadan labuwa kumin gudumar ya jihar bisa jamhuriyar nijar Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala malamadorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shine game da bashin da gwamnatin Najeriya ta ciye za ta ciyo domin inganta harkokin kasafin kudinta na 2016 da 17 da sha 18. To wannan kasafin kuɗi da isa mu rauni hakika ce wannan bahi zai kawo gyara da ci gaban al'ummar najeriya kuma ina so na kira ga 'yan uwa na al'ummar ƙasa da su daina tsari-tsari tsari akan wannan ciwo bahi da janar muhammadu buhari ike zai yi domin da yardar allah wannan bahi da za a ci al'ummar najeriya za su ga kuɗin da aka ciwo a ƙasa saɓanin gwamnatin da ta shuɗe wadda idan an karɓo irin wannan bahin suke rabawa a junansu ba don kishin ƙasa ba mai magana alhaji audu mai gora kamfala malam madorin jihar jigawa to yanzu kan ga labarai a takaice to baba babban sakataren majalisar dankin duniya banki mun yana sa gudanar da bincike mai zurfi kan wani harin jirgin sama da aka kai ranar larabar shekaran jiya akan wata makaranta da ke kasar sham wato syria inda aka kashe mutane kusan 30 mafi yawan yara ƙanana sanarwar da babban sakataren ya bada ta ce idan har aka zo aka gano cewa wannan harin da gangan aka kashe to an aikata laifin yaƙi kenan shi ma tsohon prime minister birtaniya gordon brown wanda shi ma dai manzon musamman ne na majalisar ɗinkin duniya kan sha'anin ilimi yana son a yi wannan bincike ɗin shugaba paul biya na kasar kamar shi ya riga ma kafa wata hukumar bincike da za ta bi diddigin yadda aka yi wani hatsarin jirgin kasa ya faru a makon jiya a wannan ƙasar tashi inda har mutane 80 suka rasa rayukansu wasu kamar 600 suka samu raunuka iri-iri to amma kuma madugun jam'iyyar adawa ta kasar john fruindu ya ce shi ba ya sa ran cewa hukumar zai yi wato kafa ta zai yi wani amfani na gano abin da ya jin hatsarin to da wannan ne muka kawo karshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sokoto da mai bamu umarni solomon abu da kuma injiniyanmu na wannan safe jona cummins da sauran baki ɗayan ma'aikatan sashen hausa da muryar amurka baba ya kuma ke sallama da ku daga nan washington dc a huta lafiya.